Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashin Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraronmu ne akan mitoci 49, 31 da kuma kilohas 6,170 da 9,765 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da lol fm da kuma niyya haka zalika masu sauraron mu a ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin alfa radio fm da marhaba radio a kodayaushe za ku iya samun mu akan shafukanmu na intanet a gtahausa.com ko kuma gta sashin hausa.com Matsaro Assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiyar Litinin 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2025. Yanzu karfe goma sha biyu ne na dare agogon mu nan birnin Washington DC wato karfe shida na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wadda kuma yi daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. kamun in gabatar muku wato abin da muke tafi da su ga kanun labarai. Amurka ta sake kai farmaki kan wani karamin jirgin ruwan da ake zargin na safarar muggan kwayoyi ne a gabashin tekun Pacific. Shugaba Zelensky na Ukraine yana Faransa inda a yau zai rattaba hannu kan yarjejeniyar samarwa da kasarsa karin makamai. Firaministan Bani Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin yin adawa da duk wani yunkurin kafa ƙasar Falasɗinu. Kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za mu kawo muku fashin baki game da taron da jam'iyyar PDP ta yi a Badin. Yan bindiga sun kashe 'yan banga goma sha shida a jihar Niger. Yara a nahiyar Afirka kuma suna fama da rashin abinci mai gina jiki. za ku saurari shirin ga fili ga doki. Amma yanzu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfahamed da labaran duniya. Amurka ta sake kai farmaki Amurka ta ruwa da ake zargin na safarar muggan kwayoyi masu sa maye ne a yankin gabashin tekun Pacific ta kashe mutane guda uku da ke cikinsa. rundunar sojojin amurka mai kula da yankin latin amurka ta faɗa cikin wata sanarwar da ta fitar a jiya lahadi cewar bayanan leƙen asiri sun tabbatar da cewa jirgin ruwan da aka kai ma hariran asabar yana fasa kwabrin muggan kwayoyi ne sanarwar ta ce an kai ma jirgin hari a yankin ruwa na ƙasa da ƙasa wannan shine karo na 21 da aka san sojojin amurka sun kai hari kan ƙananan jiragen ruwan da ake zargin na safarar muggan kwayoyi tun daga watan satumba rundunar sojan amurka ta ce tana ɗaukar wannan matakin ne domin daƙile safarar muggan ƙwayoyi zuwa cikin amurka 'yan majalisar dokokin amurka da dama da ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da ma wasu ƙasashe ƙawayen amurka sun bayyana ta baba game da halaccin kai irin waɗannan hare-haren a halin da ake ciki sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ce ma'aikatarsa za ta ayyana wata kungiya mai suna cartel de los soles wadda ake zargin cewa ta safar mugan kwayoyi ce a zaman kungiyar 'yan ta'adda gwamnatin shugaba trump ta ce shugaba nicolas maduro na kasar venezuela shine yake jagorancin wannan kungiya ta cartel de los soles zargin da maduron ya bayyana a zaman zancen kawai a yau litinin ake sa ran cewa shugaba zelensky na ukraine zai rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da faransa da nufin samarwa da ƙasarsa makaman kare kai daga har ta sama tare da bata jiragen yaƙi da makamai masu linzami zelensky yana birnin paris a yanzu domin tattaunawa da shugaba emmanuel macron yayin da ƙasar rasha ta zafafa hare-hare da jiragen drone tare da makamai masu linzami ciki 'yan makonnin nan a sassan kasar ukraine kuma a daidai lokacin da hukumomi a birnin moscow suka ce dakarunsu sun samu ci gaba a yunkurin kutsawa sosai cikin yankin zafizia ta kudu maso gabashin ukraine kasar chile za ta gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa a wata mai zuwa bayan da aka kasa samun ɗan takara guda da ya samu fiye da rabin ƙuri'un da aka kada a jiya lahadi janet jara tsohuwar ministan kwadago ta chile 'yar jam'iyyar communist ta zo ta ɗaya da kashi 26 cikin ɗari na ƙuri'un yayin da tsohon ɗan majalisa mai tsananin ra'ayin riƙau jose antonio cast ya zo na biyu da kashi 24 daga cikin ɗari mutanen biyu za su sake karawa ranar 14 ga watan disamba inda masu fashin baki ke faɗin cewar waɗannan 'yan takarar da ra'ayoyinsu da manufofinsu suka sha bambam. za su yi ƙoƙarin komawa tsaka-tsaki domin shawo kan waɗanda suka jefa ma sauran 'yan takarar da aka fitar da su a zagayen farko na jiya lahadi. Firaministan Bani Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin yin adawa da duk wani yunkurin kafa ƙasar Falasɗinu yana mai cewa yin hakan kamar tukuici ne ga ƙungiyar Hamas. A yau Litinin Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yake shirin jefa ƙuri'a. kan wani kudirin da amurka ta zana game da gaza wanda ya bar kofa a buɗe ta kafa ƙasar palestino a nan gaba kudirin na amurka zai nemi izinin majalisar ɗinkin duniya na kafa wata rundunar daidaita al'amura a gaza duk da adawar da ƙasashen rasha da china da wasu ƙasashen larabawa suke nunawa da yin hakan hamas da wasu ƙungiyoyin Falasɗinawa sun yi gargaɗi game da ƙudirin na amurka a jiya lahadi inda suke cewar wannan yunkuri ne na garkama wazirin gaza wata runduna mai goyon bayan isra'ila tare da hana Falasɗinawa ikon gudanar da al'amuransu ƙungiyoyin suka ce in dai har za a kafa wannan runduna to tilas ba za ta kunshi isra'ila ba kuma tilas ta kasance ƙarƙashin ikon majalisar ɗinkin duniya kai tsaye Hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta ce Victor Osimhen na Najeriya da Mohamed Salah na Masar da kuma ashraf hakimi na morocco su ne za su yi karawar ƙarshe a zaben fitar da zakaran ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka na wannan shekara osimhen na najeriya ya taka muhimmiyar rawa wajen kai kungiyar galatasaray galashi kofunan league da na kalubale na Turkiyya, inda ya zamo dan wasan da ya fi kowa zira kwallaye a raga da kwallaye guda 26 osimhen ya taɓa lashe wannan kambi na zakaran kwallon ƙafa na afirka a shekarar 2023 a shekarar da shi kuma hakimi ya zamo na biyu hakimi kyaftin na morocco ya tallafa ma kungiyar psg wajen lashe kofin zakarun club club na turai a karon farko a tarihin ƙungiyar mohamed salah ya taimaka ma liverpool wajen lashe premier league na ingila a shekarar da ta shige kuma sau biyu yana ɗaukar wannan kambi. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC gundumar Columbia. Za mu kawo muku rahoto kan irin barazanar da rashin abinci mai gina jiki ke yi wa yara a nahiyar Afirka. Amma da farko, a ƙarshen mako ne babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya ta gudanar da babban taronta na ƙasa inda ta zaɓi sabbin shugabanni. lauya kabiru tanimu turaki ne sabon shugaban jam'iyyar ta pdp a taron kuma aka zaɓi taufik arafaja a sakatare na jam'iyyar haka kuma jam'iyyar ta kori wasu jigajiganta ciki har da ministan raya birnin abuja nisan wake kan zargin suna yi wa jam'iyyar zagon ƙasa abokin aiki na yusuf aliyu harande ya zanta da lauya mai zaman kansa abuja barista bala usman kan yadda ya kalli taron a zahirin gaskiya a fuska ta shari'a kuma idan ka dubi ita kanta kotun da sauransu akwai kotu ta ƙarshe wanda wani ɗan takarar zama shugaban jami'an ne ya kara kukan da ya shi ne an tauye masa haƙƙinsa na mutum saboda ya je siyan fom kuma ya cancanta a siyan masa da fom kuma sannan aka hana shi kotu ta ba da hukunci akan wannan tsarin kansa saboda damar da yake da ita matsayinsa ɗan ƙasa na ɗan jam'iyya ta ce to ko a siyar masa da fom a convention kuma idan ba a ba shi fom ba kar a wannan convention ɗin kaga wannan kuskure ne bai kamata a ce shugabancin jam'iyyu irin wanda suke neman shugabanci na ƙasa suna wulaƙanta hukunci da kotu ba don abin da suke faruwa wato shi yasa kotunan ba a ganin su da mutunci mutumin da yake neman yau yau pdp tana so ta da mulki a zaɓe ta kotu ta bada oda abin ya kamata ku yi sai ku bi wannan odar kuka bi wannan odar sai ku zo ku yi convention ɗin ku da ya kamata amma an ba ku oda kun ce ba za ku ba kuma sai kuke ku mulki ƙasa tun ma kafin ku mulki ƙasa kun fara kira da kuskure ne kuma abin da yake mai da Najeriya ba shine ba ma martaba kotuna ba ma martaba dokoki to amma barista ba a ganin cewar kila shi wannan dan takara da ya nemi ya takara kila a koyan su ka'idoji da bai cika ne shi yasa ba a ainihin sai da mishi da wannan shi fom din na takarar ba to ai kamata su koma ko su gafa da cewa abin da ya sa babu siyar musu ramu saboda bi cika ka'ida ba amma ni magana da nake anan shine kuskure ne kotu ta bada doka kai ka ce ba za ka bi dokar nan da ta faɗa ba ni shine magana ta kuskure ne kuma shine yake kawo mana matsala kasan bikas because babu wanda yake son mun doka ga doka ta mutum yanzu a kasan nan talaka ne ya za ga cewar su kuma wannan kotun da suka je wadda ta ba da damar su je su yi wannan taro nasu sun yi amfani da wannan damar da kotu ta bada za a iya cewa kuma wannan shi ma ba wata kotu ce ta bada wannan sakamakon ba Wato matsala ce da muke fama da ita a tsarin shari'o'in Najeriya. mu suna da matsala. Kuma su 'yan siyasa bai kamata su ringa ingiza wannan matsala ba. Kamata su yi amfani da karfin da suke da shi na mulki a warware matsalolin da suka addabi kotunan Najeriya. an daɗe ana samun wannan matsalar ko ta bada oda wata ta warware wata ta bada oda wata ta ware. ni abin da isa na damu da irin wannan shine to mutum ne ya kai kara ta musamman cewa yana da wata dama tasa a gane akwai bambanci tsakanin maybe ko hukuma ta kai ƙara da kuma mutumin ya ɗauki kara shi da kansa ya kai ta a matsayin shi na ɗan ƙasa kamata a saurari abin da ya kai shi kotu kuma a je kotu na ai ba ci a ga karku convention ba ai sun ba da oda in na karanta abin da ya yes ku ba shi fam ya cike zai takara yanzu za a iya cewa yanzu wannan shi sabon shugaba da aka zaba na jam'iyyar ya zama na kenan dan amshin shata ne shi ba wani shugaba ne mai cikakken iko ba kenan eh ba na tsammani idan an je kotu kotun za ta bar wannan zaben da aka yi ba zai yi so ta ce kar ku yi so idan an koma gabanta ina tabbatar ma da cewa za ta rushe wannan zabuka da aka yi so da an yi wannan zaɓe ne a bisa karya odar kotu da ta bayar to wannan za a iya cewa hmm. kenan ko da jam'iyyar nan ta shiga cikin takara a zaɓe mai zuwa za ta iya samun matsala ko da a ce ta iya cin zaɓe wannan zai iya sa kotu ta kwace zaɓe daga hannunta kenan ba na tsammanin ma wannan shugabancin zai ja wannan jami'ar zuwa wani takar wannan convention da sai an sake shi Allah mai yau da gobe sarki a hadin jalla gwani taimaka mu na shari'a to Matsalar karancin abinci mai gina jiki yana barazana ga lafiyar yara sama da miliyan uku da rabi a Najeriya. hakan yana kunshe ne cikin wani rahoto da asusun tallafa a yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya fitar kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da hawa umar ta aiko mana Najeriya duk da kasancewar ta ƙasa mafi girma da tattalin arziki a nahiyar Afirka, matsalar na ƙaruwa musamman a jihohin Arewa maso gabas da kuma Arewa maso yamma, kamar yadda rahoton shekarar 2025 na asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa sama da yara miliyan uku da biyar a Najeriya ke fama da rashin abinci mai gina jiki. Rahoton na UNICEF ya kuma nuna cewa kaso 49 cikin ɗari na yara 'yan ƙasa da shekara biyar a Najeriya ba sa girma yadda ya kamata sakamakon rashin abinci mai gina jiki inda akalla kaso 45 cikin 100 na yaran ke mutuwa sakamakon wannan matsalar. Dr. Lawal Musa Tahir likitan yara ne ya kuma yi mana ƙarin bayani kan illar karancin abinci mai gina jiki musamman ga yara. Yaro zai iya tsumburewa, yaro ya zama ɗan takurarre haka girman shi ya zama ya samu tawaya. rashin abinci mai gina jiki kuma yana iya shafar duk ɓangaren jikin ɗan adam da yanayin da yake aiki yana iya sa garko jikin yaro ta zama ba ta da ƙarfi fata jiki za ta iya daddarewa kumburi na ƙafa da na sauran jiki ka ga gyambo da sauransu Hajiya Mamman Nasir uwa ce ta kuma yi bayani kan wasu daga cikin dalilan da ke sa iyaye ba sa samun ciyar da yara abinci mai gina jiki. Tsada ta rayuwa. Duk abin da za ka ɗaga ka siya ko mun kankanta shi ya fi ƙarfin mutum inda ba yana da hanyar da zai samu kuɗin da zai sayi wannan abin ba. Iyaye ba su da kuɗin da za su siya su ba ma 'ya'yansu su ci wannan abinci. abu na biyu wannan rashin tsaro da muke fama da shi a arewacin najeriya ya hana aji a yi noma wanda noman nan idan sun yi ita za su kai kasuwa in sun yi girbi su sayar su so abincin nan da za su zo su kawo iyalansu to babu shi shi yasa 'ya'ya yanzu suke fama da wannan rashin abinci ɗin duk sun rame sun kanjame wani ma ba za ka so ka gan ba malami a tsangayar koyar da ilimin kimiyya da fasaha ta hassan usman da ke katsina dr muntari ado matazu ya yi bayani kan nau'ikan abinci masu sauƙin samu da suke kunshe da sinadarai masu gina jiki akwai nau'o'in abinci kamar irin su gero muna da masara muna da dawa muna da alkama muna da acca akwai wake muna da waken suya akwai gyada akwai gujiya akwai kwai muna da alayyahu muna da kabeji muna da yalo muna da karas muna da kukumba da sauran nau'o'in ganyayyaki irin su zogale rama mukan same su a cikin sauki babban kalubalen da al'umma suke fuskanta musamman na karkara shine sanin yadda za su sarrafa waɗannan nau'o'in abinci ta yadda idan sun ba yara ya zama ya amfane su masu ruwa da tsaki da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ciki da wajen najeriya kan gudanar da taruka don yaƙi da matsalar ta rashin abinci mai gina jiki musamman ga yara 'yan ƙasa da shekara biyar sai dai har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba hawa umar Muhammad Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma sai jihar Niger, inda hukumomin tsaro a jihar suka tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe 'yan sintiri goma sha shida a wani gama da aka yi, so kuma garkuwa da akalla farar hula talatin. kamar yadda za ku ji a ci gaban wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Kimanin jami'an tsaro na 'yan banga guda goma sha shida ne hukumomi suka tabbatar da mutuwarsu a jihar Niger Nigeria a sakamakon wata arangama da 'yan fashin daji masu ɗauke da manyan bindigogi Rahotanni daga ƙaramar hukumar Mashegu na nuna cewa ‘yan fashin dajin a kan babura sama da ɗari uku sun kutsa yankin inda daga bisani suka yi awon gaba da fararen hula kimanin talatin. Shugaban ƙaramar hukumar ta Mashegu Alhaji Umaru Igade ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya ce lamarin ya ƙara jefa yankin cikin yanayi na tashin hankali. Wannan lamari sai dai mu ce kalu ina lillahi wa ina ilaihi raji'una. Gaskiya wannan lamari ya yi kamari sosai, gani yadda abubuwa suka kai har muka rasa a jami'an tsaron mu na banga kusan mutum goma sha shida. To kaga wannan lamari ya wuce tunanin kowa wannan wannan Su wannan 'yan fashin daji eh, nan suke zaune a Mashegu ko suna shigowa ne sun shigo ah, wani yanki da ragadan ramu wani ragadan ramu yana kusa da matani to wannan wurin da suka shigo da yake wurin yana da matsatsin rami ne da tsaunuka zagaye da wurin nan wurin suke samu suna amfani da shi wurin da suke zama domin ci gaba da ta'addanci da suke yi to shi ma dai kwamandan rundunar jami'an tsaro na 'yan banga a jihar Niger Alhaji Nasiru Muhammad Manta ya ce suna cikin yanayi na baƙin ciki da aukuwar lamarin amma kuma hakan ba zai karya masu gwiwa ba wajen yaƙi da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jama'a. Eh, lallai eh, na yi bakin ciki sosai fiye da inda ke tsammani a kuma ina masu jaje a karamar hukumar Mashegu Local Government domin mutane ne masu jajircewa da yadda za a yi a tabbatar da cewa al'ummar jihar Naija baki daya an samu an zauna lahiya musamman mutanen zunsi. Yanzu wane yanayi ake ciki game da wannan wuri musamman sauran mutanen ku da ke wannan yanki. Sauran mutanen mu ina ƙara kyautata zaton cewa ba za su ja da baya baya domin wannan abu da ya faru ga mutane na 'yan uwan aikin su baki daya domin haka kar su ja da baya. Rundunar 'yan sanda ta jihar Neja dai ta tabbatar da aukuwar lamarin amma kuma kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Adamu 'yan Leman ya ce 'yan bangar guda goma sha uku ne suka tabbatar da mutuwarsu kuma yanzu haka an ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a wannan yankin. yanki domin ƙara wa 'yan bangar ƙarfi jihar Niger dai musamman arewacinta na ci gaba da fuskantar matsalar hare-haren 'yan bindigar masu garkuwa da mutane da kuma satar shanu lamarin da ke ci gaba da jefa al'ummar yankin cikin yanayi na tashin hankali amma kuma hukumomi a matakai daban-daban na jihar na cewa suna ƙoƙarin shawo kan wannan matsala Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Wannan idan ya ɗauka baki shi za ya gyara, wani kawo makogaro ya gyara. Kada ku sha'afa kuna tare ne da sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC yanzu karfe goma sha biyu da minti goma sha tara na dare. ga Nasira da Malikaya da shirin fili ga fili ga doki. Masu sauraron Amurka ke magana, barkanmu da shigowa shirin farko na ga fili ga doki. Da zai rika kawo muhawara don tantance gaskiya tsakanin ɓangarori biyu masu bambancin ra'ayi. musamman kama daga lamuran siyasa, sha'anin mulki na gwamnati da sarautu da sauransu. Daidai fara wannan shirin mun ci karo da sabuwar dambarwa a babbar jam'iyyar adawa ta PDP wacce ta rasa mulkin tarayya a 2015 bayan mulkin shekaru 16. Tun zaben 2023 da hukumar zaɓe ta ayyana shugaban Najeriya da ke kan gado wato Bola Ahmad Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓe. PDP take cikin ƙalubale na shugabanci kuma har hakan ya yi sanadiyar wasu manyan 'yan jam'iyyar suka sauya sheƙa zuwa jam'iyyar ADC wasu kuma har da gwamnoni da suka haɗa da na Akwa Ibom da Bayelsa suka ayyana shiga jam'iyyar APC. Gabanin babban taron PDP da aka gudanar a Ibadan don zaɓen sabon shugaba barista Tanimu Turaki an samu ɓangare a jam'iyyar daga jama'ar ministan Abuja Nelson Wike da ya yi bara'a ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a 2023 wato Atiku Abubakar. bangare karkashin Abdulrahman Muhammad ya yi duk mai yiwuwa wajen hana babban taron jam'iyyar. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido wanda ya nemi tsayawa takarar shugabancin jam'iyyar amma ya samu cikas shi ma ya kai karar jam'iyyar don dakatar da taron. Ga wannan rahoto na waiwaye adon tafiya lokacin da a bara PDP ta yi yunkurin ɗinke baraka. amma hakan ya ci tura wato ƙarƙashin shugaban riko na jam'iyyar umar iliya damago taron majalisar koli na jam'iyyar ya tattara jigogin jam'iyyar musamman ɗan takararta a tiku abubakar da wanda ya yi bara'a ga kamfen ɗin jam'iyyar nelson wike wanda ake ganin ya karya alkadarin jam'iyyar har ma da samun mukamin ministan birnin tarayya a gwamnatin apc duk da fiye da rabin abubuwan da taron ya cimma na caccakar apc ne amma ba kalma ko ɗaya ta jan layi da wike da hakan ya kasa kawar da zargin cin ladan kuturu yayin da wiken ke gwamnan ribas dan kwamitin amintattu na jam'iyyar ambasada binu wali ya tabbatar da cewa za su ɗau mataki mun amince cewa za a ƙarfafa kwamiti ta ladabtarwa na jam'iyya wanda dama akwai shi wannan za a miƙa masa waɗannan abubuwa ba za ta yiwu a ce mu kau da kai daga waɗanda suka zalunci jam'iyya ba wannan ya zama wajibi ne don idan har muna son mu tafi a haɗe to tilas ne mu fuskanci abubuwan da suka faru a baya ko mai kokarin da za a zauna a daidaita abubuwa yadda ya kamata waɗanda suke da laifi ba su laifinsu wanda yake na kora ne a kore shi wanda zai zauna za yafe masa a yafe. Ɗaya daga manyan gwamnonin jam'iyyar Bala Muhammad na Bauchi ya ce jam'iyyar na tattare da mutane daban-daban da ko ina suke ba sa ɓoye kasancewarsu 'yan PDP. Duk wanda ka gan shi anan ɗan jam'iyyar PDP ne, babu wani wanda za ka ce shi hawainiya ne mai canja kala. Kowa da ka gan shi ɗan yana rike da kati kuma mu dama rumbun giwa ne muna da mutane iri-iri ba irin nasu ba ne. Muna da al'umma wanda ma suke can 'yan PDP ne. Taron ya amince da barin shugaban riko na jam'iyyar Umar Iliya Damagun wanda ke kan gado tun sabanin babban zaɓe da ya sa tsohon gwamnan Benue Samuel Otom da ke kungiyar wuke ta gwamnoni biyar ta adawa da Atiku Abubakar ya yi hannu riga da shugaban jam'iyyar a Ayu da ya sa mazaɓarsa ta dakatar da shi har ya kai ga kotu. Damagun ya ce riko yake yi. ran da aka ce ya bari zai bari. Ni ban ji komi ba saboda ai riko nake yi kuma circumstances ne ya kawo ne nake yin riko. A duk lokacin da aka ce yau wannan abu ya koma inda ya kamata ya koma ni ban da haku. yanzu dai gashi taron ibadan ya fito da sabon shugaba wato tanimu turaki wanda tsohon minista ne a zamanin tsohon shugaba jonathan za mu ƙara waiwayawa don duba fafatawa da muka ɗauka a tsakiyar zafin fitinar shugabanci ta pdp tsohon kakakin ofishin shugaban pdp yusuf dingyadi da tsohon daraktan kamfen na ɗan takarar jam'iyyar yusuf musa yardo suka fafata ga abun da yusuf dingyadi ke gani ya haddasa tashin ƙura a jam'iyyar To da farko dai ina godiya da ka bani wannan dama akan wannan tattauna kan matsalar da ke fuskantar jam'iyyar mu saboda abubuwan da ake ganin wasu na da saɓani wasu kuma suna ganin wasu ke haddasa su. Abin da nake son ka fahimta shine jam'iyyar PDP akwai abin da ake kiranta a turanci tana da mechanism na magance matsalolin ta cikin gida. To sai aka samu wasu na kokarin yin kutse daga waje domin biyan bukatu ko domin neman wata ah, bukatar da suke da ita ko don wargaza jam'iyya ko don haddasa wani rudani ko don kawo cikas ga matakin da ita jam'iyyar pdp take yi domin ceto al'ummar najeriya domin sake fasalta tsarin tafiya al'ummar Najeriya. Wato uh, Yusuf Ardo uh, ka ji abin da ya faɗa wai wasu ne daga waje suke yin kutse. Shin wasu daga waje ne suke yin kutse ko na cikin gidan ne suke bari a yi amfani da su wajen kutse? Ah, to alhamdulillah muna godiya wannan daman da ka bamu na tattaunawa domin mu ceto jam'iyyar mu daga halaka da ta samu kanta a ciki a ah, magana ta gaskiya wasu daga cikin jam'iyya da haɗin hannu na waje suka haɗa baki domin su su lalata jam'iyyar nan an samu akasi na yanayin tafiyan pdp ba irin pdp da muka sani a baya ba domin a baya a cikin jam'iyyun najeriya ba taɓa yin jam'iyya da take da hikima na tsarin shugabanci da mulki mai kyau irin pdp amma babban abun bakin ciki sai gashi son kai da wani irin hali na wato cin amana ya wanzu daga cikin pdp shugabanninta manya-manya wanda suke allah ya ba su dama na amanan mutane sun haɗa baki da wasu na waje wanda suke son su ga pdp ta mutu an zamanto ƙasa babu opposition kwata-kwata sun rike wuri sun dage da kyau yadda har abada ba za ta yi numfashi ba wannan shine magana ta gaskiya ba maganan wasu daga waje kaɗai ba ne akwai na waje amma a na cikin gida su ne suka fi yawa da ƙarfi su waye kake zargi cewa suna kawo jam'iyyar matsala daga cikin gida to manyan ciki su ne wato sorry to say ban so in kira sunaye ba amma saboda ita irin wannan bayani yana da kyau a fede biri har wutsiyanta shi wannan makaddashin chairman na yanzu ya yana cikin mutanen da nake mamakin irin yanayin tafiya da yake na shugabanci domin Allah ya baka shi Umar Iliya Magu domin shi shugabancin Allah ya baka amana ne na jama'a duk inda ka samu kanka a matsayin shugaba kar kai wasa da wannan shugabancin kar ka raina shi domin mataki ne wanda za ka iya yin gaba ko kuma ka jawo kanka baya completely yadda ka rike shugabancin nan shi zai nuna menene za ka iya yi idan wani wani amana wanda ya fi wannan ya zo maka Allah na kallon ka jama'a na kallon ka kaga farko dai an zaɓi shi Yoshi Ayo a matsayin chairman na fati a shekaru da suka wuce kafin zaɓe aka zo tafiya ta yi tafiya matsaloli na kamar irin wanda suke faruwa yanzu suka faru aka cire shi aka ba da mataimakinsa na arewa shi aka cire shi ko ya sauka ya sauka akwai eh, eh. akwai cirewa kuma malam Yusuf bari ya shiga wannan magana cewar akwai cin amana ko ko akwai wasu bai kamata ka faɗi sunan wani ka kama sunane eh, ba domin ya kamata kai nazarin cewar arewa bata taba jam'iyyar PDP tun kafata har zuwa yau arewa ita ta jagoranci yawan shugabannin jam'iyyar pdp har zuwa bari ya kammala eh amma maganan cewar wasu har ya ambaci sunan shugaban jam'iyyar da ke bisa kujera eh, kaga babu adalci a nan wajen fede biri eh, har har akwai ya fede biri har wutsi akwai wato wato wato maganan cewar ya sauka ko an cire shi duka magana ɗaya ake faɗi ya sauka shin me ya saukar da shi ya aka yi ya sauka ai an zaɓe shi ne zai shekara hudu za mu dakata a nan. Makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin gidan rediyon Amurka ke magana. Nasiru Adamu eli kaya da na jagoranci shirin ke muku ban kwana mu zama lafiya. Assalamu alaikum. Madala gaida Nasiru, masu sauraro duka-duka kuma abinda ya sauwaka kenan a cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can cikin shirinmu na dare da misalin karfe tara rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT, za ku sake mu da wasu sabbin shirye-shirye. kamin mu sallama da kuna mai gaisuwa ga mai martaba lami don adama kuma shugaban majalisar sakuna na jihar alhaji muhammadu barkindo aliyu mustapha Eh, da fatan Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Haka kuma ina miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Alhaji Abubakar Jijjewa wazirin ƙasar Fufore wadda Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa. Allah ya ganta da rama. Yanzu a madadin Ibrahim Alfahamir wadda ya kawo muku labaran duniya Yusuf Aliyu Harande wadda ya kula da hakin gabatar da shirye-shiryenmu da sauran abokan aiki a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku wuni lafiya mu kuma Allah tashe mu lafiya.